amma ba da 'yan jama'ar musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkan mu da wannan yammaci mai albarka mai cike da ruwan sama da ni'ima ta ubangiji yammacin lahadi tara ga watan ramadan shekara ta biyar, wanda yake daidai da bakwai kenan ko shida ga watan julai na shekara ta 2014 mun kwana jiya akan aya ta casa'in a cikin suratu tauba sura da take tona sirrin munafukai waɗanda ba su son zuwa yaƙi idan an yi kira domin a ɗaukaka addinin Allah za mu tashi daga ka aya ta casa'in da ɗaya laisa ala zuwa fa ليس على الضعفاء ولا على ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون إذا إذا Allah ta'ala ya ce laisa ala du'afa'i wala ala al-marda wala ala alladhina la yajiduna ma yunfiquna harajun idza nasahu lillahi wa rasulih babu laifi ga masu rauni a jikinsu wannan ya shafi dukkan nau'i na rauni kamar makanta kamar gurgunta da duk wani nau'i na kasawa kamar tsufa wanda zai hana mutum fita jihadi wala alal marda babu laifi ga marasa lafiya ko wani irin nau'in rashin lafiya ne inda ya kai matsayin da zai hana mutum fita jihadi wala alal ladina la yajiduna ma yunfiqun babu laifi ga waɗanda ba su samu abin da za su yi infaki da shi ba a wancan lokaci wanda zai je jihadi shi aka ɗora ma nauyin ya tanadi abin hawa ya tanadi guzuri ya kuma kimtsa gidansa A ga daga bisani bayan daular musulunci ta yi karfi soja albashi gare shi ko an je yaƙi ko ba je ba sannan in za a je yaƙi yana da alawus na bari gida yana da alawus na abin hawa yana da alawus na guzurin bisa hanya amma a wancan lokacin da sabai suke jihadi ko guda babu kai ne za ka tanadi guzurin tafiya ka tanadi abin hawan tafiya ka tanadi abin da za ka bar ma iyalinka tsawon lokacin da za ka tafi baka nan Allah ce to waɗanda ba su samu abin yin tanadin ba su ma babu laifi gare su duka waɗannan uku da mai rauni da maras lafiya da wanda bai da guzuri ba su da laifi amma da sharaɗi guda idan na sahulin lahiwar su idan sun tsarkake niyyarsu ga Allah da manzonsa idan sun yi fatar alheri ga cin nasara abin da Allah da manzo zai idan sun aikata abubuwan da ya wajaba wanda bai samu tafiya ba ya aikata cikin hikimar ubangiji akwai wasu manufofi guda uku na samar da masu uzuri a lokacin jihadi abu na farko wanda bai da iko ya karfafi masu ikon tafiya misali ba ka da guzuri abokinka amininka yana da isasshen guzuri zai tafi sai ka same shi har gida wani wallahi kun yi ƙwaruwa allah sarki yanzu cikin ku a samu masu shahada a samu 'yan aljanna ku taimaki addini addini ya ɗaukaka ka ganni nan wallahi da ina da rabin abin da kake da shi da na tafi ka karfafa shi ko ka karfafa shi sannan na biyu a kula da iyalan waɗanda aka bar suka tafi suka bar iyalansu gida ka gan an ce duk musulmi gaba ɗaya masu iko su fita an bar masu rauni to ashe iyalan musulmi suna iya tagayyara don haka duk wanda ke da uzurin da bai iya tafiya to ya ci gaba da kula da iyalan waɗanda sun samu dama sun tafi abu na uku a yi ƙoƙarin kare sharrin munafukai musamman ta fuskar jita-jita da suke yada idan aka fita jihadi munafukai za su rinka zuwa da labaran ƙarya kai ai an kashewa ne sai su shigar da jin haushi da ciwo da tsoro a zukatan iyalansu kai ai da aka je wurin jihadi wane ma gudu ne alhalin ba wanda ya gaya musu suna ma'aita gaba ɗaya rundunar musulmi an ruguza ta an wargaza ta an ci galaba a kanta alhalin ƙarya ne ko yakin ma ba a yi ba saboda mai saboda a wancan lokaci akwai karancin hanyoyin sufuri da na sadarwa a lokacin baka ɗaukar waya ka buga ka ce ga abin da ake ciki shi yasa idan bukata ta kama sai karamar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da ya aiki ciki al'ummarsa kamar lokacin da sayyidina umar ibn al-khattab radiyallahu anhu ya aiki sariya zuwa wurin jihadi sai abokan gaba suka yi kwantun ɓauna suka biyo masa ta baya yana cikin hudubar juma'a sai allah ya gwada mashi ga rundunar musulmi ta yi nan ga arnanan sun dafo mata baya ba su sani ba sai rinka ce ya sariyatul jabal aljabal aljabal ya sariya aljabal sariya ga dutse can ku yi za ku yi garkuwa da shi allah ya isar da wannan sautin nashi zuwa gare su kamar yadda za ka ɗauki waya ka buga ma wani wanda yake nesa sai ubangiji ya isar da wahayin ne bayan sun dawo suka ce ai lokaci kaza wata juma'a dai suka jin ƙara murya irin ta umar ibn khattab sarkin musulmi yana ta ya sare jabal aljabal aljabal yace sai suka lura a ashe lalle ga abin da hatsarin da yake bayan su suka yi maza suka yi garkuwa da dutse suka fuskanci makiya kuma Allah ya ba su galaba to kaga tunda babu irin waɗannan hanyoyin da koyaushe suke faruwa sai munafukai su yi amfani da wannan su yada jita-jita to idan akwai musulmi masu uzuri da ba su samu tafiya ba sai su rinka ƙaryata wannan munafukan, su rinka tona asirin su su rinka buzanta su sai suna ne suna abin da ake kira raf'ul ma'nawiyat a yaƙi in kana son cin galaba fara karya zuciyar abokin gabarka fara nuna mashi bai isa ba bai iya da ya ji wannan to an gama da shi to sai sai a yi akasin wannan sai a ɗaga tunaninsu a sa musu fata a sa su yawaita addu'a suna ganin cewa musulmi za su ci galaba su ci nasara kaga duk wannan hikimomi ne duka kuma yana cikin me yana cikin idza nasahu lillahi wa rasulai mai uzuri in bai tafi ba to akwai ayyukan da zai yi a gida amma kuma idan dama ta samu daga cikin nasihar da zai ma Allah da manzo shine ya fita Allah ya ce ma alal na min sabil masu kyautatawa ba a kama su da laifi su ne ne almusinin anan waɗanda suke son zuwa jihadi amma ba su da iko suka kyautata niyya suka kyautata fata suka kyautata nema amma Allah ciki hikima sabai kaddare su da samu ba to dana Allah ce ma alal muhsinina min sabil masu kyautatawa ba a kama su da laifi wannan aya malamai suka ɗauke ta a matsayin ka'ida ma alal muhsinina min sabil idan mutum ya aminta da kai ya kawo maka ajiya ihsani ne kai masa ko isa'a ka kyautata masa ko ka munana masa ka kyautata masa da ka karbi ajiyar sako to ana haka sai barawo ya zo ya tsalla kuka tanga shi ko gidan ka ya dauke abin nan da ya baka ajiya sai mu ce ma alal muhsinina min sabi to amma da ya baka ajiyar sai ka dauka ka kashe ka sarrafa daga baya sai ka sake nemowa ka aje barawon ya zo ya ɗauka na ka ya ɗauka ko nasa saboda mai saboda zuba ka cikin musulmin ka taɓa masa ajiya musulmin su ne ma'alar musulmina min sabil ne suke cewa wal mu'tamanu damin wal daminu wal mu'tamanu ghairu damin kowa aka amince ma bai lamu in ni na ga dama na amince da kai na ɗora ka kan aiki to in an samu matsala na baka rediyo na ce je kai mai rikodin karatu sai aka samu matsala sai kai kure wani tabawa sai rediyo ya lalace ko kuma tana yana da wuta wancan yana da tutanti sai ka ɗauko wancan sai ka ɗora a tutanti sai ya ƙone ni ne na aminta da kai don haka ba za ka biya rediyo ba ba za ka biya gyaran rediyo <coughs> dai Ma'alal Musinina min idan malami ya ijtihadi ya cancanci ijtihadi ya kai matsayin ijtihadi ya ɗauko hadisai ya haɗa hancin su da ƙa'ida ta usul ya yanke hukunci ya yi fatawa can bayan shekaru sai ta bayyana ashe wasu kuskure ce sai mu ce ma alal muhsinina min sabil Allah bai kama shi da laifi amma yanzu da ya gano kure sai ya gyara in ya riga ya mutu fa ladarsa ta zarata kurensa kuma Allah ya yafi saboda mi ma alal min sabil to wanda ya kamata ku dauke shi kaida a rayuwa idan matarka ta zo wurin girki hannunta ya kubce gishiri ya karu ka zo ka ɗanɗana ka ji ba daɗi sai ka ce Allah sarki ma alal min sabil mutum ya zo kyautatawa ya yi ba daidai ba amma da kyakkyawar niyya to sai ka ce mishi ma alal muhsinina misali wannan kaida ce da tana shiga a rayuwarmu gaba ɗaya kuma idan muka ɗauke ta wallahi za mu ji daɗin mu'amala da mu sai mu zama masu yafiya masu haƙuri masu la'akari da yanayi wallahu ghafurur rahim Allah mai cikakkiyar gafara ne kuma mai jinƙai wala alal ladina idza ma atauka litahmilahum babu laifi ga waɗanda idan suka zo don ka ba su abin hawan da za su tafi yaƙi a kansa qul tala ajidu ma ahmilukum alai sai ka ce musu ba ni da abin da hawan da zan dora ku ta wallau sai su juya wa a'yunuhum tafidu min ad-dam'i idanunsu suna kwarara da hawaye dubi abin da Allah ce wa a'yunuhum tafidu kusa da kitin fayadan ambaliyar ruwa shine fayadan sai Allah ya ce idanunsu suna kwarara suna ambaliyar hawaye sun sako hawaye ratata sabon manzon Allah ne ba masu idoniya ba ne ba masu idin munafurci ba ne don me suke wannan kuka allah ce hazanan allah ya ji duma ya saboda damuwa akan sun rasa abinda kudin da za su yi infaki su je su yi jihadi saboda allah hadi surata ne mutadaddata su hotuna ne guda biyu ga su majigi ne two episodes a cikin tarihi ɗaya episode na munafukai kamar an gado muka an karo maka su a majigi sun koma gefe suna fira suna taɗi suna zunɗe suna dariya suna izgili da masu zuwa jihadi suna murna cewa sun yaudari manzo Allah ba za su tafi ba su ko waɗannan suna nan suna kuka akan ba za su samu zuwa jihadi ha'ula'i munafiqun wa ha'ula'i mu'minun da haka kowanne Allah ya sa abin da ke tattare a zuciyarsa kuma Allah ya masa tanadi daidai da shi Allah ce inna masabilu alalladi ne yasta'zinuna ka hum agniya laifi kan ana fuskantar da shi ne ga waɗanda ke neman izininka don kada su je jihadi wa hum agniya alhalin suna wadace da kuɗi wa hum agniya suna wadace da lokaci وهم أغنياء سنا wadace da abin hawa سنا وداتة أبن wadace da makami da وداتة مكامي لذلك يسيئي kaga a ɗazu Allah ya ce laisa ala du'afa'i ko ba haka ba masu rauni ta fuskar kuɗi masu rauni ta fuskar lafiya masu rauni ta fuskar abin hawa ko ta fuskar makami ko ta fuskar guzurin tafiya ko guzurin bari gida amma anan wahum agniya suna da guzuri amma suka kiya Allah ce radu bi an yakunu ma al sun yarje makansu su zamna tare da mata masu uzuri wa taba Allahu ala qulubihim kuma Allah ya buga hatimin munafurci ga zukatansu fahum la ya'lamun su ba sa ɗaukan ilimi bale su ilmantu a karatun mu na jiya Allah ya ce radu bi an yakunu ma al-khawalif wa taba Allahu ala qulubihim wa hum fahum sai ce la yafqahun ba su da basira ba su ganewa to inda sun je ɗaukar karatun ai daga baya za su gane ko to anan sai Allah ce la ya'lamun ba su ma zuwa ɗaukar karatun bare su sani ذاك haka ba su sani ba kuma ba su so su sani ya ilaikum karanta mana wannan aya يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون الله تعالى يعتذرون إليكم munafukai suna kai hanzari zuwa gare ku idan rajatum ilim idan kuka dawo zuwa wurinsu wannan duka ayan sun sauka lokacin da ana ka hanyar dawowa daga yakin tabuk wanda ba su je ba Allah yana ba da labari idan an dawo za su zo suna ba da hanzari ai mun yi bakin cikin ba mu samu tafiya alhalin munafukai karya suke taɗi suke suna raha cewa su sun kubuce ba su ba Allah ya ce kulla ta'taziru ka ce kada ku sake ba da hanzari lan nu'mina lakum ba mu sake gaskata ku ba mu sake yarda da ku babu sake amincewa da maganar amana takan zo da sigogi daban-daban ganan ya zo lan nu'mina sai aka ce lakum wanda Allah ta'ala ce fama amana li Musa illa zurriyatun min qaumihi ala khawfin min fir'auna wa mala'ihi an yaftinahum a suratu yusuf kuma yan uwa annabi yusuf suna cewa ma annabi yaqub alaihi salatu wassalam وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين تدو إنك آمن له وصدقه نيا قزكتش أما آمن به تو اعتقاد كينا الإيمان إن أكتي به آمنتم بربكم أي اعتقدتم بوحدانيته وألوهيته idan aka zo da ba kenan bayan amana yu'minu idan aka zo da wani abu ba ba'un ba ba lamun ba kamar a zo da min ko a zo da fi ko a zo da alaihi to duk wannan maganar amana ake yi qala hal amanukum alaihi illa kama amintukum ala akhihi min qablu ko ba haka ba لإلاف قريش إلاف مرهزة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من من خوف تكاغنا الأمان كينا تو إذن باب كوبدا دا باب لام باب في باب ألا تنني ذي زود معنى الأمانة كما إن الله تعالى ومنهم من إن تأمنه بقنطار ta'manhu ba ce ta'manu bihi ba ko ta'manu lahu ko ba ka ba sai zamanto matsayin amana wannan sai Allah ce lan nu'mina lakum ay lan nusaddiqakum ba za mu gaskata ku ba yanzu an an wuce karnin da munafiki zai zo ya rantsuwa mu yarda ba mu yarda ba mu gaskata ko ko kun faɗa don me qad nabba'ana Allah min akhbarikum Allah ya riga ya ba mu labarin wa sayara Allahu amalakum wa rasuluhu kuma Allah da manzo zai ga aikin ku duba ladabin alqur'ani alladabul aladabul lafzi ko wal adabul i'tiqadi wa Allahu amalakum suna ka ce wa rasuluhu Allah zai ga aikin ku manzo ma zai ga aikin ku idan an ga aikin ku za a yi muku hukunci a kansa za a saka muku daidai abin da kuke aikatawa Sun alimin wa shahada sannan ila a mayar da ku zuwa ga ubangijin da ya san gaibi ya san abin da azahiri wato ubangijin da ya san fai da ɓoye fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun sannan sai ya ba ku labarin abin da kuka kasance kuna aikatawa mai laifi ɗayan uku ne idan mutum ya yi laifi ya ba da hanzari to yana yiwa a karɓi hanzarin safai da ɓoye a yafe masa ciki da waje sai ya komo kamar wanda bai yi laifi wannan shine halin mummuni duk lokacin da ya zunubi ya ce a sai Allah ya ce a karkari zunubin nan nasa a rubuta masa ladan istighfari a wurin riba nawa kenan riba to wani kuma zai yi laifi sai a kama shi da laifin a hukunta shi da laifin shi kenan magana ta ƙare kamar mutumin da ya saba ma Allah sai Allah ya sako masa rashin lafiya ko ya haɗa shi da accident hatsarin mota ko hatsarin abin hawa ko ya haɗa shi da musiban gobara ko wani abu sai zama kafara ga wannan laifin da yi wannan shi kuma na mummunai ne musulmi ne masu fasici ko kuma Allah ta'ala ya kau da kai ya kyale mutum sai lahira to wannan shine galibin abin da Allah ke makafirai da munafika wannan kuma shine mafi hatsari ka idan mutum na yawan zunubi bai ga wani wata musiba da ta sabkan masa ba to wallahi ya maka wa'azi shawar zunubi in kana yin sa ya zamanto ubangiji bai kyale kanan take sauka ma da wata musiba don a kankare maka shi ran alkiyama ka tashi lafiya musiba kowace iri ga mumini baya son ta amma alheri ce gare shi ko da faduwar gaba kai sai an rubuta maka lada to balai wata hasara ko musiba ta cimma wadda za ta bata maka ne balai irin bakin cikin nan da ke hana bacci ka juya nan ka juya nan ka kasa bacci to lada ake rubuta to balai ciwon da zai hana ka sakewa ya hana ka walwala ya daure ka to idan ya kasance ciwon ajali ne babu abin da ya kai muhimmanci saboda ciwon ajali zai mayar da mumini kamar farin tufa idan aka samo ruwa lafiyayye mai tsafta aka saka tufan nan aka samu sabulu aka ɗauku ƙato maji ƙarfi aka ce ya mummuka ya wanka sannan aka ba shi wani ruwa aka ce ya ɗarwaye ya shanya sannan a nemo wani ƙwararren guga a ce ya goge ya tufan zai koma haka mumini zai tafi lahira bayan ya yi ciwon ajali babu zunubi tare da shi yasa aka gwada mana daga zaɓaɓɓun bayan Allah al-ibtila'u bil amsal fal amsal annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lokacin da ciwon ajali ya kama shi ya kai ma saboda tsabar zafin jikinsa da zazzaɓi ruwan sanyi ke ci a kawo mashi amma in ya saka hannunsa ɗan ƙanƙanin lokaci sai ruwan shi ma ya saboda zafin jikinsa sai da aka tambaye shi manzon Allah masassara nan ta tsananta gare ka ya ce kwarai kuwa ya ce ai mu double muke yi saboda adalcin ubangiji don alada double suke yi sallar ka ba ɗaya take da ta annabi double lada yake da ita to kaga duk da musiba ta rayuwa in za ta zo masa cikin adalcin ubangiji sai a zo masa da double saboda shi babba ne ya kamata ya haƙuri da haka idan musiba ta ci maka karka ɗauka Allah baya sauka da yawa ma sun da Allah ke maka yasa zai sauka maka da musiba kai ka manta da wasu zunubai da kai baya shi ubangiji bai manta ba mala'iku kuma sun riga sun rubuta amma sai ubangiji da yake sun kankare maka sai sauka maka da wata musiba ta dan wani lokaci sai kankare ma wa'annan zunubai da ita to wannan shine abin da ba a yi munafiki sannan Allah ya ci gaba da faɗin irin rantsoyin da suke yi na ƙarya فيحلفون بالله لكم إذا انطلقتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء ta'ala ce sai ya halifuna billahi lakum munafikai za su rinka shan billahi lazi a gabanku ya billah suna rantsuwa da Allah na ga muku duk inda alhalif ya zo cikin ƙur'ani rantsuwan nan ƙarya ce to munafikai sai halifuna za su yi rantsuwa billahi da Allah lakum saboda ku saboda ku yarda da su ko ba haka ba don me suke rantsuwar, idan kalabtum ilayhim in kuka juyo kuka dawo zuwa gare su litu'ridu anhum so suke ku kauda kai da gare su su ba su da bukata irin ku yarda da su ku kyale su Allah ce fa'aridu anhum to ku kauda kai da gare su din domin ko zargi ba su cancanta ai daman kana zargin wanda kake fatan alheri gare shi ne ko a'a wani ya aka yi na saba ganin ka masallaci kullum da asuba yau kwana biyu ban gare ka ba sai ce wallahi bacci ne min ashawa ne ba irin kai dace wannan ba don me da ba za ka yi tamin' hansa ɗinka ba ya rinka ta da kai to wallahi bacci ne mani nauyi saboda na kwanta a makare ka za ka ce to gaskiya wani abin da ya kamata ka yi makanka fulani ka rinka kwanta da wani. amma irin ka ba daidai ne ya rasa sallah su kaga wannan naka ne kake wannan zargin to shi munafiki bai ma cancanci wannan zargin ba don haka Allah ce fa'aridu anhum ku kauda kai ku fita mutunsu innahum rijsun su ƙazamai ne innahum rijsun su najasa ne akwai arrijsu akwai annajisu akwai arrijzu duk wannan duk suna nufin ƙazanta da najasa abinda Allah ta ce innamal mushrikuna najasun fala yaqrabu al-masjid al-haram sannan can a wajen al-imran ne ko wa yadhiba ankum rijza ash-shaytan wajen maganan yakin uhud Allah ya kawar muku da ƙazanta da daudar shedan to su munafikai jasa ne su ƙazamta ne saboda babu imani tare da su imani shi ne tsarki ga zukata wa ma'awahun jahannam kuma matattararsu makomarsu ita ce wutar jahannama jaza'an bi kanu yaksibun saboda sakamako ga abin da suka kasance suna tsororinsa na miyagun ayyuka ya halifuna lakum da anhum za su rinka maku rantsuwa domin ku yarda da su fa in to ku idan ku yarda da su fa inna allaha la yarda anil qawmil fasikin lallai shi kan ubangiji ba shi amince ma mutanen da suka zama masu barin da'a masu barin ladubba masu ficewa daga da'ar Allah kun ga wata latifa uslubiyya hikma lugawiyya ma'anan latif Allah ta'ala na cewa fa in tardu anhum fa inna Allah la yarda bai ce anhum ba sai ce anil qaumil fasiqin limadha li yu'allika عدم الرضا بالوصف لا بالأشخاص فإن ترضوا عنهم إن كن يرددسوا فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين ألا كان بير داد فاسقين معنا ما تكر سنة فاسقين ألا بير داد سو باوي دون سنة سو كرن كان سبا بعدون سنة سو واني دواني با fahimta haka sai Allah ta'ala ce Allah bai yarda da fasiki har yanzu dai kofar abu ɗaya take kenan da za su daina fasici da za su daina munafici Allah zai yi me zai yarda da su da haka kofofin Allah na tuba a kullum buɗe suke wauta ce ka ce ka rufe ba Allah kofar tuba Allah baya rufe ba kansa kofar tuba ga bayansa al'arabu ashaddu الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله kufran wa nifaqa Allah ya ce mutanen ƙauye mazaunan karkara waɗanda ba su kusa da birane a shaddu kufran wa nifaƙan an fi samun tsananin kafirci da munafirci a gurinsu wa ajdaru Allah ya alamu hudu da ma'anzalallahu ala rasulai kuma sun fi cancanta su kasa sanin iyakokin abinda Allah ya saukar wa manzansa mutanen ƙauye akwai dalilai da yawa da ke nisantar da su da waye akwai dalilai da yawa da ke nisantar da su da ilimi akwai dalilai da yawa da ke nisantar da su da imani mutanen birni sun fi kusa da malamai sun fi kusa da annabawa sun fi kusa da ɗabi'u da halaye na ƙwarai sannan sun fi gamuwa da mutane iri-iri yanzu duk baƙon malami idan aka yi shi misali a birni zai je ko a ƙauye galibi a birni zai je yanzu malamai za su zo da ƙasar saudiya su yi daura lela ra su su yi ta ko sakwato eh mutanen ilela fa wance kawaya wane ba amma kaga duk abin da ake yi wato 'yan birni su suke kwasar kaso babba su suke zuwa gurin malamai yanzu in kace manya-manyan malamai na jiha kaza a ƙauyuka suke a birane su kansu masu mulki a ina suke a birane to kaga ashe kenan akwai dalilai da yawa da ke sa mutanen karkara ya zanto sun nisanci wayewa sun nisanci ilimi don da duk ba ka da ilimi kuwa to shikenan sai imanin kai zama bai da ƙarfi sai Allah ta'ala ya ce al'arabu ashaddu kufran wa nifaqa mutanen ƙauye mutanen karkara sun fi kowa tsananin kafirci da munafurci ba a arab anan ba ana nufin larabawa ba a'a alladhi alladhi ta'arrab ta'arrab yani zahaba ila al-badiyati wa aqama fiha mutumin da ya je ƙauye ya zauna to sawa'un baki ne ko fari ne balarabe ne ko bature ne ko ko wani iri ne to shi ne ba ƙauye wanda Allah ya ce sun fi yawan kafirci sun yi yawan munafici wa ajdaru Allah ya alamu hudu da ma anzalallahu ala rasulih sun fi cancanta ya zan ba su san iyakokin alƙur'ani da sunna idan aka ce menene riba mutanen kawai ba su iya gane in aka ce ah, menene azumi ma da muke yi suna yin azumi amma in ka ce menene azumi ba zai faɗa maka menene azumi iyakokin abin da Allah ya saukar akan mutane ya saukar a ga sa don a karanta wa mutane mutanen birni sun fi sanin su da amma fa wannan ba ya nuna a ƙauye kawai ake samun kafiri ba bil'aks a ƙauye ana samun mai imani aya na nan ta. a ana samun mai ilimi aya na nan tafi a kawai ana samun wayayi aya na nan tafi amma dai gama garin mutanen ƙauye ƙauyawa ne kamar yadda gama garin mutanen birni wayayu ne amma don Allah ko anguwar ku baka san ba ƙauye ba anan cikin birni anguwar ku akwai ba ƙauye ko ba ka ba ai ba ƙauye shine wanda bai san yadda ake rayuwa ba wanda yake da ƙauyanci a ɗabi'arsa wanda yake muzi bai sai inda ke hulɗa da mutane ya kyautata masu ba bai sai inda zai jawo su su ƙaunace shi bai sai inda zai burge su ba wannan shine ba ƙauye to a ƙauye za ka tarar da mutumin da da kayan minti biyar da shi za ka so shi za ka ƙaunace shi saboda ya iya zama da jama'a Allah ta'ala ce wallahu alimun hakim Allah mai cikakke ilimi ne mai cikakken gwaninta ce don haka ya san abin da ke birni ya san wanda yake ƙauye kuma da gwaninta sane ya sanya ƙauyawa a yadda suke ya sanya na birni a yadda suke idan babu na ƙauye na birni bai iya rayuwa saboda me yanzu duk abincin da muke ci a birni ake noma shi a ƙauye ake noma shi ba ba abin da yake sarrafa shi a ƙauye yake sarrafa shi iyakar mu mu gani mu gyara mu kai tukunya mu katsa loma mu kai maka mu wanke goma mu tsoma biyar ko ba ka to kenan mutanen ƙauye suna da amfanin su ga mutanen birni shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta a je bayan gari a tare mutumin ƙauye da kaya da haja mutumin ƙauye ya noma gyada ko ya noma karas ko ya noma doya ko ya noma masara ya taso ma birni sai wani dillali dan cikin gari sai ya tare shi nan kalmalo a kalmalo ta yi nisa nan wa bakko ila ya fito da can wajen silame sai ya tare shi ko da tangaza sai ya tare shi sai ya amsa sai ya auna sai ya kawo kasuwa ya sayar idan ya haka 'yan birni za su sha wuya saboda shi waye ne ya san kuɗin kasuwa manzo Allah sallallahu alaihi ce ku kyale ba kauye ya zo da kayansa mutane su amfani da juna shi ya kawo bai san kadarin naira 200 biyu darajar ta yake gani saboda haka sai ya saki mangoro mai yawa akan naira ɗari biyu wannan dan birni ne matsewa zai sai an bashi naira dubu sai manzo Allah ya ce kar ku kar ku tare kauya ku bari su zo da kayan su ku bari mutane su amfana da juna wa min al-a'rab man yattakhidhu ma yunfiqu maghrama Allah ya ce cikin mutanen ƙauye cikin ƙauyawa akwai wanda ke ɗaukar sadakar da yake bayarwa a matsayin wai tara ce aka yi masa haraji ne aka ɗora masa wa ya tarabbasu bikum dawa'ir ya rinka fatar bala'i ya cin maku Allah alaihim da'iratus sa masu irin wannan tunani bala'i su zai cimma wallahu sami'un alim Allah mai ji ne mai cikakken sani ne ga abin da yake gudana wa min al-a'rab man yu'minu billahi wal yawmil akhir cikin mutanen kauye akwai masu imani da Allah da ranar lahira idan ka samu mai imani a kauye to yafi mai imani a birni saboda me saboda dalilan imanin ba su kan kama ba amma shi ya rika imani shi za ka ga sunan sunnan ƙauye ka kiyace shi shi baya sayawa baya ɓoyo ko ba haka ba a fili yake malam giro ya ce dan izali ƙauyen ya je neman aure ma da nan zai faɗa mata babu zuwa buki ba a taron suna ba saboda shi bai iya munafurci ba dan izala ƙauye baya ɓoyo bai iya mujamala ba to duk wanda yake da imani a ƙauye to imaninsa mai kyau ne in kuka lura duk inda musulunci ya kankama nan ne ake munafurci da yawa inda musulunci bai kankama ba imani mai karfi ake yanzu ka je kasashen da musulmi suke minorities a nan cikin afirka misali kamar south africa ko irin su malawi ko jibuti ko zanzibar akwai musulmi sosai ma da yawa ko seychelles eh, ɗan ƙaramin tsibirin nan da yake ƙasan afirka irin wannan wuraren zaka tarar da musulmi sun riƙa addini riko mai ƙarfi in ka ga yadda suke abubuwan su sunna sak bid'a sam da kaset ɗin ƙur'ani wani ce mai yayi sadaki wallahi kaset ɗin alƙur'ani saboda tsabar darajar ta ƙira'a ita ba ta ce kawai ya so mata set na huzaibi shi a sadakinta saboda tsabar imani da dallawa ta tuna maka da ita cikin matan sahabbai ba ku santa ba wace ce ta yi sadaki da la ilaha illallah ummu sulaim ba ummu salama ummu sulaim bintu malhan waye ɗanta duk Allah ya ɗaukaka su da ta karɓi kuɗin sadakin ai da labarin ta bai zo mana ba ko ba ba amma da ce ta ba ta bukatar kuɗin ta ce kai irinka baya neman aure a ce ba a sonsa amma fa kai mushriki ne na jasa sai mata cas cas cas ya ɗauko sulallan zinari a jaka sai cas cas cas ya ce sulallan ka ba su da wani amfani ne gare ni ni ka je ka musulunta wurin manzon Allah ka zo musulunci ka shine sadaki na ba da bukatar ko sisi a wurin ka to in ka tsallaka ka je kasashen turawa ka je australia ko ka je abin nan japan ko ka je china ko ka je america duk inda ka ga musulmi a irin wannan yanayin to za ka tarar da musulmi ne mai rikon addini da karfi ya fi ka saurin zuwa masallaci ya fi ka kula da azumi akwai kasar da ake azumi wanda dole sai tabarar ma da neman fata shekaran ji akwai wani malami da ya mana twitter dan saudiya ne ya je wata ƙasa na an ɗan kwana hudu na manta sunan ƙasar da da na tuna da na rubuta maku wani tsibiri ne dare ga baki ɗaya minti arba'in da biyar ne minti arba'in da biyar wuni awa ishirin da uku da minti goma sha biyar tauba ya za a yi fatawa ga wa'in nan kuma wallahi irinsu idan baz ya ce sai sun yi azumin wannan awa 23 da minti 15 wallahi ba za su sha ruwa ba in ka kai musu fatawa rubutacciya daga bin baz da wannan sa hannunsa cewa awa 23 da minti 15 nan duk azumi za su yi minti 45 <coughs> ciki za su yi budin baki su yi magariba su yi isha'i su yi tarawih su yi sahur wallahi za su yi haka saboda imanin su mai karfi ne wanda suke so cikin kusan nuna muku wannan twitter din ta malamin da yanayin bayani karfe kaza rana ke faduwa karfe kaza alfijir ke ketowa minti 45 ne tsakanin faduwar rana da ketowa alfijir Allah ɗaya gari bamban Allah ta'ala ce wa min al-a'rabi man yu'minu billahi wal yawmil akhir cikin ƙauyawa akwai masu imani da Allah masu imani da ranar lahira wa yattakhidhu ma yunfiqu qurbatin inda Allah yake bayarwa na sadaka ya dauke shi matsayin abinda ke kusantar da shi zuwa ga Allah wa salawatin rasul ya dauke shi a matsayin wato gamsarwa da addu'a da sa albarka ta manzon Allah ala Allah ce ku saurara innaha qurbatul lahu lalle sadakokin nan nasu kusanci ne ga Allah sayudkhiluhumullahu fi rahmatihi Allah na shirin shigar da su cikin rahmarsa inna allaha ghafurur rahim lalle hakika Allah mai gafara ne mai jin kai wannan ya nuna kenan babu zargi ga ƙauye sai dai akwai zargi ga ƙauyanci kamar yadda babu yabo ga birni amma akwai yabo ga birnanci me birnanci shine ka yi harka ta wayewa ka yi abin da ya kamata mutum ne ya gaya maka mummunar magana sai ka yi murmushi ka gaya mishi kyakkyawa ka nuna mishi waye ka nuna mishi kai ba kauye bane to wannan ita ce ɗabi'ar musulunci wadda ya kamata a samu har wa yau wannan ayoyi suna nuna mana daraja da matsayin ilimi a addini saboda karancin ilimi a ƙauye aka ce ƙauyawa sun fi yawan kafirci da munafurci saboda yawancin ilimi a birni aka ce mutanen birni sun fi yin addini amma bai nuna a birni duk alheri yana nan ba ko ƙauye akwai alkhairai masu yawa duk annabin da kuka sani sai ya tashi ƙauye annabi mu muhammad sallallahu alaihi wasallam a ina ka yi renonsa a wata tunga tungar banu sa'ad ƙauye ne yan gidaje ne ba su kai goma sha biyu ba shi ake ce tunga ko in fulani ne su ce rugga to a rugga aka yi renon manzo Allah saboda me saboda duk da iskan da ake shaƙa a ƙauye ya bambanta da na birni mu iskan anan ya gurɓata da abubuwa masu yawa duk da najasar mu gaba ɗaya cikin gidajen mu fa kake karku manta kuma cikin gidajen mu take ba shi yasa bararoji wa'annan da kuka na Nijar in suka zo birni ta suke birni ɗoyi ke yi ɗoyi wari kai ba ka ji saboda cike kake mutumin da yake majema baya jin warinta amma kai da kake wuta sai ka liƙe hanci to haka birni take iskan da muke shaƙa a birni ya gurɓata da abubuwa da yawa tun ma ba irin wannan zamanin na yau pampas na yara a hanya su ma pad wanda mata ke amfani da shi shi ma a hanya ƙazanta kwata ko ina ga ta nan a buɗe a birane to kaga shi iskan da muke shaƙa mai daidai da nasu suna ko su ɗabi'u na ƙauyawa na alkhairi waɗanda ake so ɗan birni ya koya shi yasa ake so yaro ya fara tasowa ƙauye mutanen ƙauye suna da kara ɗanka yana da ba zai samu gata a wurinka yadda ɗan ƙaninka ko ɗan wanka zai samu a gurinka kai ɗan maƙocinka ma zai samu gata a gurinka fiye da ɗan cikinka ba za ka ga ɗanka da ɗan maƙocinka suna faɗa ka shigar ma ɗanka ba matarka da matar maƙocinka ba ka yadda idan rashin jituwa ya shiga wai ka goyi bayan matarka kana iya ɗaukar ɗan da ba naka ba ka ɗauki nauyinsa ka kula da shi ka koya masa sana'a ko ka koya masa noma ka masa gida ka masa aure ka masa komai irin wannan ɗabi'u na girma ɗabi'u na mutunci sannan ba ƙauye ba ka bugun shi bai rama ba wai ana nufin duka wannan na mari in ka masa kyauta to kulba daɗe yana nan a cikin rasa yana tunanin da bai zai rama maka kaga wannan ɗabi'u ne na ƙwarai ɗabi'u ne na alkhairi so akwai mu'amaloli na ƙauye masu amfani waɗanda ake buƙata mutum ya koya bil'aks a birni akwai abubuwa da yawa waɗanda ba su da kyau saboda mutanen birni cakuɗuwa suke da mutanen garuruwa daban-daban ɗabi'u daban-daban tun ma ba mu 'yan najeriya ba ɗan najeriya ban taɓa ganin mutumin da al'ada take narkewa a cikin jinin jikinsa ba kamar mu shi yasa kusan kana iya cewa ba mu da tsayayyar al'ada duk abin da ya shigo muka yayin sa ya wuce wani zai shigo mana wani lokaci za ka ga mun ɗauko ta'adu irin na gabascin afirka morocco algeria tunisia da mauritania da sauransu ko daga sutura ne wani lokaci sai ka ga mun harba mun yi kasashen turawa wani lokaci sai ka ga mun harba mun yi golf mun ɗauko ɗabi'un larabawa da sauransu to ko addinin mu duk wanda ya je ya gano wani abu ya ba shi sha'awa ya kawo ya tallata mana yanzu na kana gani ya tara jama'a mu al'ada ko wace iri tana da saurin narkewa a cikin jinin jikin akwai wanda al'ada su ba ta saurin canza yanzu kaga ko a najeriya bai rabe canza wasu al'ada yana da bai ko ba ka bari ba ku wani misali wanda zai tabbatar muku da wannan na zauna da wani bai rabe dan uwa ne a saudiya ya sakandare a can yayi digiri na ɗaya yayi na biyu yayi na uku yana dokta ya samu haifuwa ku abin da ya samu yansa suna tawakalitu alalai sunan nan na gargajiya da ya baro gida har yanzu bai manta ba shi zai sa duk wani mahajaha sunaye abin nan masu daɗi na laraba ba ruwan shi da su a gargajiyar na da ya gano shi zai ina tabbata muku in bahaushe ne ya waɗannan shekarun a saudiya ba za ka ko aisha ba zai samu ko ba haka ba sai dai ka ji wata hikima wata mai sura wasu sunaye dai daban haka waɗanda eh da sauransu to mutanen birni suna da al'adu na kwarai mutanen ƙauye suna da al'adu na kwarai mutanen birni suna da al'adu miyagu mutanen ƙauye maka abinda ake so duk inda kake ka ɗauki kyakkyawa ka yi watsi da mummuna don haka wannan ayoyi suna nuna mana cewa <coughs> wato ƙauye ita kaɗai don tana ƙauye ba ta amma dai ana zargin ƙauyenci kuma duk wanda ya ƙauyenci ko da a birni yake to ya zama abin zargi to su wane ne suka fi kowa wayewa a duniya wasabiquna al awwaluna wasabiquna al awwaluna min al muhajirin wal ansar wal ladina ittaba'uhum wal ladina ittaba'uhum bi ihsan radiya Allahu anhum وأعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الله يتي إنا يبون magabatan nan na farko daga cikin waɗanda suka yi hijira da cikin waɗanda suka taimaka wannan su suka fi kowa wayewa domin da suka ga annabin Allah sai suka yi gaggawa suka tarbe shi suka karɓe shi suka taimake shi suka tallafa mashi sabiqun su ne dukkan wanda wato ya musulunta kuma ya yi sallah da alƙibla kun san lokacin da aka canza alƙibla daga baitul maqdis ta koma ka'aba to duk wanda ya musulunta kafin a koma ka'aba sawa'in ya musulunta ne ko a maka ko a madina domin ko a madina sai bayan yakin badar da wasu watanni sannan ne aka canza alƙibla to duk musulmin da yake cikin wannan kategori ya yi sallah yana fuskantar baitul maqdis sannan an canza yana fuskantar ka'aba to wannan yana cikin sabiquna yayi rigaye wasu malamai suka ce wannan ba shine haddi ba haddi shine duk wanda ya musulunta gabanin sulhul hudaybiya kuma wannan magana ta fi ƙarfi kun san dalili kafin a yi sulhu hudaybiya duk mutumin da ya musulunta to wallahi kasada ce yayi kasada da rayuwarsa yayi kasada da iyalinsa yayi kasada da lafiyarsa yayi kasada da duk abin da ya mallaka a duniya domin kowane lokaci ana iya kai ana harin ta'addanci a gare shi ko ga iyalan shi in yana makka ne ko yana madina amma da aka yi sulhu hudaybiya sai musulunci ya samu kansa an riga yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta na shekara goma kuma an amince kowa ke so ya je ta musuluncinsa amma dai banda dan makka ya tashi ya koma madina shi da ba da shi wannan shi yasa mutane suka yi ta shigowa musulunci suka yi ta shigowa musulunci saboda me saboda yanzu babu abin tsoro a cikin musulunci to kaga duk wanda ya zo nan bai cikin sabiquna saboda shi bayan an daina tsoron musulunci sai ne shigo duk wanda ya musulunta a shekara ta ɗaya ta biyu ta uku har ta sha uku har ta sha biyar har ta ashirin ko da aka sulhul hudaybiya shekara ta biyar in ka da shekara ta goma sha takwas bayan aiko manzo Allah duk wanda ya shigo musulunci kasada ya da rayuwarsa saboda haka yana cikin sabiquna shi yasa Allah ya ce musu al muhajirin wal ansar ashe sabiquna ba in maka da sabiquna ansaru ma sabiquna ne to da yake Allah ta'ala ya sha ta layi ya ja shekara goma sha takwas duk wanda musulunci cikin su sai ce wallazina tabauhum bi ihsan dole suka biyo bayan su da kyautatawa kaga duk wanda ya musulunta bayan sulhul hudaybiya har zuwa fatu khaybar har zuwa yakin tabuka har zuwa fatu makka bayan fatu makka har zuwa yakin tabuka zuwa rikicin ta'ifa na daga baya to duk wanda ya musulunta a wannan lokacin ya bi waɗancan bi ihsanin da kyautatawa Allah ya ce to da waɗancan da waɗannan duk gaba ɗayan su radiyallahu anhu Allah ya yarda da su wa radu anhu su ma sun yarda da Allah domin inda ba su yarda da Allah ba da ba su shigo musulunci don haka masu cewa waɗanda suka musulunta bayan fatu makka munafukai ne sun ƙaryata Allah don Allah cewa walladina taba'uhum bi ihsan akwai ihsanin da yafi bayan ka musulunta ka je yaƙi tare da manzon Allah Abu Sufyan ibn Harb ya je yaƙi da manzon Allah bayan ya musulunta ƴaƴansa Yazid da Muawiya duk sun je yaƙi tare da manzon Allah su Ikrima ibn Abi Jahal ya musulunta a Fatu Makka shi ma ya je yaƙi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi kai duk waɗanda suka musulunta cikin Fatu Makka gaba ɗayan su ba wanda bai bi manzon Allah yaƙi akwai kyautata da ta wuce wannan haka su abin zargi ne can da farko sun suna faɗa da musulunci amma yanzu da suka musulunta alƙur'ani ya tabbatar da musuluncin su ya yi kuma ya ce Allah ya yarda da su su yarda da Allah kai ƙarawa da ƙarya cewa adda lahum jannatin tajri tahta al Allah ya yi masu tanadi gidajen aljanna waɗanda ƙoramu ke gudana ƙarƙashin su na fiha abadan suna matabbata a cikin su har abada babu fita kuma ba su buƙatar canji zalikal fawzul azim wannan shine rabo babba don haka duk wanda ya shiga aljanna albarkacin waɗannan ya shige ta aljanna kansu Allah ya matattalin ta wa adda lahum jannati Allah ya yi masu tanadin gidajen aljanna kaga duk wanda ya dawo yace su ba yan aljanna bane to da wa yake jayya da Allah yake jayya haka wannan aya babu wadda ta game sahabbai na gaba da na baya kamar ita duk wanda ya tsatsara sahabbai karkasa su mataki-mataki akwai masu kasa su kashi uku akwai masu kasa su kashi bakwai akwai masu musu tabaka goma alimamu zahabi har ya kai su tabaka goma sha biyu to duk gabaɗin suna cikin wannan ayata radiyallahu anhum wa radu anhu wannan shi yasa malaman hadisi suka ce mu kan muna binciken mutane wurin karɓar ruwaya amma babu binciken duk wanda ya tabbata sahabin manzon Allah duk wanda ya miƙa ma manzon Allah hannu manzon Allah ya karɓa ya yi murmushi manzon Allah ya yi murmushi to mu a wurinmu ya tsallake gada mu ba mu maganarsa haba ahlul hadis ba sa kure mun yadda suna kure ba sa tuntube mun yadda suna zunubi ba sa saɓo mun yadda suna sabo suna saga'ira tarkan kama su yi kaba'ira to don me za ku ce kun karɓi ruwayansu e don damun ba ma'asumi muke nema mu karɓi ruwayansa ba muna neman wanda mun ka aminta da shi ne kawai to sai muka yi daidai da cewa su Allah ya ce ya aminta da su to muna da jayayya ba mu da jayayya da haka sahabi baya hawan mizanun naqdi wajen malaman hadisi Allah da kansa da ya zaɓar ma annabin sau inda za su zamo sahabbansa wa'anda ba ya so su zamo sahabban ya yi masu wata hanya ta daban ya karkashe su a yakin badar wasu kuma ya halaka su bayan haka wasu kuma yasa sun gudu ma sun bar kasar musulunci saboda me saboda ba su iya rayuwa da musulunci ba su iya zama ƙarƙashin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi amma duk waɗanda suka yi manzon Allah mubaya'a suka yi hajji tare da shi ko umra tare da shi ko jihadi tare da shi ko suka gaisa da shi ko suka aika masa mubaya'a a Madina to shikenan sun zama sahabban manzon Allah sai fa waɗanda munafircin su ya tabbata cewa ba da gaske suke yi ba waɗannan kuma kamar yadda muka ji a da ba a san su ba amma daga bisani an san su an tantance da su an kiyaye su an gano su don haka ba su da matsala ba za su cuci addinin musulunci ba kenan munafukai daban sahabbai daban sahabbai waɗanda suka yi imani tsakani da Allah munafukai waɗanda suka yi imani da zuciya biyu suka zama masu fuska biyu masu bakin damo in suna wurin musulmi su ce naku ne mu in suna wurin har su ce na ku nemu don haka su la ilaha ula'i wa la ilaha ula zargin sahabbai magana ce da kuma wasu ta yi kanta a zukatansu duk yadda su muka so mu kawo musu da ita ba mu iya walakin ma'aziratan ila rabbikum dole ne mu kafa hujja mu tsaye da hanzari mu karanta mutane abin da Allah ya ce game da sahabban manzansa sanar da su cewa sahabban manzon Allah ba daidai suke da sauran gama garin jama'a ba annabi da kansa sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa duk duniya babu irinsu khairu ummati qarni a wata ruwaya khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina a wata ruwaya khairul quruni alqarnu a'a khairul quruni qarni babu wannan masu wa'azi ke cewa haka amma annabi ba haka ce. khairul kuruni alqarnu alladhi bu'istu fihi amma kace khairun nasi karni khairu ummati qarni daidai ne amma khairul quruni alqarnu alladhi bu'istu fihi mafi alkhairin al'umma mafi alkhairin tsara sune tsaran da aka aiko ne cikin su saboda ka zababbu ne Allah da ka sai zabe su kamar yadda ya zaɓi manzon da ya aiko a cikin kuma ya umarce shi musu tarbiyya haka idan ka taɓa su mai gidansu ne kake tabawa in ka ce ba na kirki ba ne wanda ya koya masu tarbiyya kake suka in ka ce mutanen banza ne to da malamin su kake in ka ce jahilai ne annabi ne kenan bai koyar da su a cewar ka don haka ba ka iya raba ɗaya biyu ko ka mutunta annabi ka mutunta masa almajirai ko kuma ka cutata ma almajiransa annabi ne kake cutata ma ya Allah kai mana garkuwa daga miyagun aqidu ya Allah kai mana garkuwa daga dukkan abin da yake taba imani ya Allah karfa mana asiri samu gama lafiya ka saukar da aminci da zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikinmu ruwan da Allah ya saukar mana a yau Allah ya sa mana albarka a cikinsu ya ba mu damuna mai albarka ya kammala mana wannan wata na ramadana a cikin koshin lafiya da yalwanta arziki da kuzari wajen ibada da samun gafara ta ubangiji subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam nabi muhammad wa ala